'Yan Najeriya waɗanda suka tserewa rikicin Boko Haram wajen dubu ɗari biyu ne ke hijira a yankin Difa yayin da bazuwar wannan tashin hankali zuwa nishar ta tilastawa wasu dubban 'yan ƙasar ƙaura daga garuruwansu na asali, sai kuma wasu 'yan ƙasar Mali da ke hijira a yankin Tilaberi da Tawa. a sanadiyar mamayar da 'yan ta'adda suka yi wa arewacin kasar ta mali in ji hukumar unhcr wacce ta yaba da yadda hukumomi da jama'ar nijar ke zaune lafiya da waɗannan mutane sai dai kuma a bayanan da suka bayar a ƙarshen wata ziyarar da suka gudanar a wannan ƙasa manzon musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira vincent cochetel da daraktan unhcr a nafiyar afirka Valentine tapsoba sun nuna damuwa akan rashin wadatattun kudaden daukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira domin a cewar su daga cikin miliyan 86 na dalar amurka da ake bukata domin ayyukan tallafawa 'yan gudun hijira a nijar a wannan shekara ta 2017 miliyan 33 kacal ne suka shigo hannun hukumar ta unhcr saboda haka valentin tafsoba ke kiran masu hannu da shuni su agaza Kwada yake matsin tattalin arzikin da duniya ke fuskanta na wani bangare na halin rashin kuɗin da UNHCR ɗin ta shiga. to amma hukumar ta ce yawaitar rigingimu a nafiyar afirka da kuma yadda abin ke ƙara tsananta a irin su jamhuriyar afirka ta tsakiya mali burundi sudan ta kudu da yankin kasai na jamhuriyar demokradiyyar congo ya matukar ɗauki hankalin masu hannu da shuni mafarin tsaikon da ake fama da shi wajen bayar da isasshen tallafi domin 'yan gudun hijira. de développement qui ont de moyens que puisse vraiment se joindre à nous en début de crise. Tashin hankali a waɗannan ƙasashe ya janyo ƙaruwar mutanen da ke gabatar da buƙatar neman mafakar siyasa a yau zuwa ƙasashen turai. kuma a cewar hukumar ta 'yan gudun hijira kashi 30 daga cikin 100 na waɗanda ke ratsawa ta Nijar kan bi ta ƙasar Libya ne domin zuwa Turai sai dai matsalar ita ce sukan yi amfani da hanyoyin da bakin haure ke bi domin kewaye wa bincike duk da cewa sun mallaki takardun zama ji Vincent Cochetel. Et il n'est pas toujours facile pour ces gens-là de nous connaître, de nous approcher, d'approcher les autorités compétentes jami'an na hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira sun ja hankulan abokan hulɗa irin su bankin duniya da bankin bad su yunkura domin ƙarfafa hanyoyin samar da aikin yi ga jama'a musamman a ƙasashen da ke karɓar bakuncin 'yan gudun hijira sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger